wadda mijinta ya kulle ta a ɗaki ta rasu halima a atete za ta yi aure Allahu Akbar rai bakon duniya. Baiwar Allah na mai suna Sadiya wadda mijinta ya kulle ta a ɗaki ya kuma hana ta abinci ta riga mu gidan gaskiya a daren jiya inda tuni kuma aka yi jana'izarta aka kai ta makwancinta. Hakika labarin Sadiya yana cike da ban tausayi da kuma ban al'ajabi. Haka zalika kuma akwai tsantsan rashin imani da rashin sanin darajar ɗan adam a ciki. Ita dai wannan baiwar Allah kamar yadda muka baku labari a baya matar aure ce wadda take tare da mijinta da kuma 'ya'yanta guda hudu sannan kuma mijin nata mutum ne mai rufin asiri daidai gwargwado. To kwatsam kuma babu laifin tsaye babu na zaune sai mijin nata ya kulle ta ɗaki ya kuma daina bata abinci da abin sha har na tsawon wasu watanni inda aka ce kunu kawai yake bata kullum tana sha sai kuma wata tsuntsuwa da ake kira hasbiya da yake gasa mata ya kawo mata wanda hakan yasa sadiya ta fita daga hayyacinta duk wanda ya santa a baya ma idan ya ga yadda ta koma ba zai gane ta ba. ka dawo da ba. 이제 안 지금 찍고 있는 거야. haka zalika kuma mijin na Sadiya ya karɓe wayar hannunta saboda ma kar ta yi magana da 'yan gidansu ko kuma wani makusancinta. In dai ana son magana da ita to sai dai a kira wayarsa. to saboda yadda yake ta wasa da hankalin mahaifiyarta domin ta ne mai haɗa ta da ‘yarta ta su yi magana ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma yana ta yi wa mahaifiyar sadiyan walawala yau ya ce wannan gobe ya ce wancan ya dai ki ya haɗa ta da ita haka ne kuma ya sa mahaifiyar ta yanke shawarar zuwa gidan domin ta gane wa idanta abin da ke faruwa kasancewar ba a gari ɗaya suke ba. to zuwan mahaifiyarta ta take da wuya sai ta tarar da sadiya a kulle a cikin ɗaki tamkar wadda aka kulle a gidan gyaran hali inda ta same ta ta rame ta fita daga hayyacinta kamanninta ma gaba ɗaya sun canja lamarin da ya ɗaure wa mahaifiyar sadiyan kai har ta fashe da kuka saboda halin da ta tsinci 'yar tata a ciki. To daga nan dai in takaice muku labarin bayan cuku-cuku da mahaifiyar ta ta yi sai ta samu ta komar da ita jihar Kano inda danginta da 'yan uwanta suke domin a samu a kula da halin da take ciki. bayan sun dawo Kano ne da mahaifin Sadiyan ya ido hudu da ita ya ga yadda ‘yarsa ta koma. A nan take ya yanke jiki ya faɗi aka garzaya da shi asibiti wanda daga bisani kuma a cikin wannan hali ya rasu ya bar duniyar. Allahu Akbar. mutane dai suna ganin mutuwar mahaifin sadiya ba zai rasa nasaba da halin da ya ga 'yar tashi a ciki ba saboda tun daga lokacin da ya ganta gaba ɗaya yanayinsa ya canja kuma ita ma 'yar tasa wato sadiyan a jiya asabar allah ya karɓi rayuwarta ta bi mahaifin nata allah sarki lallai wannan labarin cike yake da banta jibi kuma dole mutane da dama su zubar da hawaye akan wannan labarin mun yi magana ta wayar tarho a takaice da wata 'yar uwar marigayiya Sadiya domin jin halin da suka tsinci kansu kuma wadda muka kira din ta kasance kanwace a gun marigayiyar uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ga kuma abin da ta ce mana salamu alaikum Aisha ina gajiya ya muka ji da wannan iftila'i na ya muka ji da haƙurin rashi Allah ya ji kanta ya mata rahama Allah ya sa ta huta ina kiran ki ne daga tashar watsa labarai ta sabuwar rayuwa. Eh, ban sani ba ko zan ɗan iya tambaya ki haka abu ɗaya biyu? To, duk da dai labarin rasuwar wannan baiwar Allah Sadiya zan iya cewa ya shiga ko ina don haka ba sai mun tambayi abubuwan da suka faru a baya ba. amma yanzu bayan ah, mahaifiyarku ta dawo da ita Kano an kai ta asibiti ne ko a ah, gida aka batta a asibiti matar da su jiya Allahu akbar Ok, immediately bayan an dawo Kano sai aka kai ta asibiti mm. Allah sarki to mun ji kuma wani labari shi kuma na mahaifinku wanda shi ma Allah ya karɓi rayuwarsa a kwanakin baya Mm, tsiran su kwana shida ne yau aka yi bakwai ɗin shi ita kuma yau aka mini da daddare ta rasu Allahu akbar kwanan keso ta yi kenan mm. ke ya kuke da ita alaƙa ku ni kanwata ce mu ɗaya goma ɗaya Allah sarki to yanzu a gurguje saboda halin wannan iftila'i da kuke ciki ba baki na san baki yanayin da zaki ta magana sosai to amma shi yanzu mijin nata da ya wannan rashin imanin a wani hali ake ciki akan akansa sai an cire an kama shi a can garin nasu na'am yana hannun hukuma kenan eh haka aka ce na hannun hukuma na'am kenan misali hukuma ce za ta yi hukunci a kansa ko kuma ku ne za ku yi kararsa ko wani abu makamacin haka dama farko ai an shigar da kara a nan wannan high court aka tura da takarda sai ya da martani shi ma eh wani cewa shi baya buƙatar sulhu haka baya sulhu eh ai ka san farko wannan kotun sulhu su suka fara tura mishi da takarda eh shine shi ma sai ya ɗau lauyan shi sai ya reply ya turo da shi to shi akan me yake kokawa ko kuma yake faɗa da yake cewa baya buƙatar sulhu wai cewa wai can asali dama da aka aura mishi ita wai tana da wai ta wai boyayye jinya da ba a san kanta ba ikon Allah kuma shine bai faɗa ba sai da wannan abin ya faru tsawon shekara goma sha kuma wallahi ƙarya ki! ba wata jinya da yake tunda ba dole aka aura mishi ita ba ko sati ɗaya ta ya gabata da lafiya ai zai iya saki gaskiya ne gaskiya wannan mutumin ni a tarihin jin abubuwan labarai ban ji wani mara imani da irin wannan abin ba ka ajiye dan adam tun da ta dawo bala tun kafin ma a shiga da ƙarar bai kira waya babbare ya ji a jikinta sai da aka shigar da ƙara shine yake cewa wai duniya ce gani yake kamar ba a kyauta mishi ba ma saboda an shigar da ƙarar tukubanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutane ma suna ganin kamar akwai taɓin hankali a tare da shi saboda lafiyar shi kalan wallahi amma an bincika a asibiti an tabbatar da lafiyar shi lafiyar shi kalan ikon Allah yanzu ita 'ya'yanta an ce 'ya'yanta guda uku ne A'a 'ya'yanta hudu ne amma uku aka taho da su babban yana wurin shi ok to oke su suna nan gidanku guda ukun kenan da aka je ɗauko ta aka taho da su maza biyu mace ɗaya ɗaya namijin yana wurin shi Allah sarki to Allah dai ya mata rahama duk da dai ita kaddara ta ce a haka kisan kowa aka halicce shi to tabbas alamar cewa zai mutu ne tunda Allah ya faɗa cewa kullu nafsin dha'iqatul maut so kowa da hanyarsa amma ita hanyar ta dai ta zo wata iri sai dai kawai a yi haƙuri ta zo wata iri ga kuma ta mahaifinku abin ya zo wannan wannan wannan jimami ya za a yi da shi kawai sai dai a yi haƙuri tabbas Allah ya jarabe ku da babban abin jarraba sai dai kawai ku yi haƙuri Allah ya ba ku haƙuri don ba ƙaramin abu bane ya same ku Allah ya ba ku haƙuri Allah ya musu rahama Allah kuma ya bi mata haƙinta Masha Allah na gode sosai Aisha Masha Allah yawa To wannan kenan. A wani labarin na daban kuma, kamar yadda Malam Bahaushe yake cewa ana bikin duniya ake na kiyama. Jaruma Halima a titi tana gaf da shiga daga ciki, wato tana gaf da zama amarya. Tuni kuma labarin auren jarumar ya fara yawo a kafafen sadarwa na zamani, inda za a ɗaura auren a wannan wata da muke ciki na Nuwamba. wannan kuma wallafa ce daga shafin Kannywood Exclusive waɗanda su ne suka sanar da batun ɗaurin auren inda suka ce aure martaba fitaccen jarumar fina-finan Hausa Halima Yusuf Atete tana gab da zama amarya nan da kwanaki kalilan za a ɗaura auren jarumar ne da angonta muhammad muhammad kala a ranar asabar 26 ga watan nuwamba shekarar 2022 da misalin karfe 10 da rabi na safe a abuja sharaton bus stop masallacin juma'a a garin maiduguri da ke jihar borno kafin ranar ɗaurin auren za a yi shagulgulan biki da suka hada da ƙwallon ƙafa margi day arabian night da kuma dina Wannan kuma da kuke gani shine hoton amarya a tete tare da hoton katin ɗaurin auren nata a gefe, da fatan Allah ya ba su zaman lafiya.